الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a wannan darasi na goma sha hudu a cikin littafin alfiyatul usul wa bina'il alaiha wanda al'allama sheikh abdullahi alamatu sudan ya wallafa wanda nazum ne na littafin sharifin tilmisani a littafi mai suna iftahul usul ila bina'il furu'i alal usul a wannan littafi littafi ne mai mahimmancin gaske wanda sharifu tilmisani ya wallafa wanda littafi ne wanda ya hada ilimin usul da kuma ilimin fikihu a tattara guri guda a wannan rana wacce ita ce ranar goma sha shida ga watan da saniya shekara ta 1442 wanda ya daidai da ranar talatin ga watan januwari shekara ta 2021 muna nan muna yin bayani a kan azahir inda muka ce azahir shine lafazin da yake daukar A abubuwa guda biyu amma kuma ya fi ƙarfi a guda ɗaya shi ne azzahir ko kuma ma'anonin suna da yawa amma dai duk da haka guda ɗaya ita ce tafi ƙarfi wannan shi ake kira azzahir mun fara kawo misalai akan azzahir sai lokaci ya yi halinsa akwai dalilan da suke jawo azzahir ya faru wanda daga ciki akwai al-ishtirak mun yi sa sannan kuma mun yi bayanin cewa akwai attaraduf to amma attaraduf din ba mu fassala shi ba sai lokaci ya halinsa so za mu tashi daga attaraduf na بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد قال الناظم رحمه الله وقابلت ترادف التباين الأصل فاحتج به أصحابنا على تيمم بكل ما صعد بقوله سعيدا إذ عاما ورد والشافعي مرادف التراب قلنا خلاف الأصل في الجواب نعم وقابلت ترادف التباين آه، الأصل شيني التباين أنا أكسام كلمومي قدابيو ya zamanto kowace akwai ma'anar da take da ita amma ka a ce ma'anar su ɗaya saboda haka malam yake cewa wa ƙabalar taradufu tabayuna al'asla mana shi a tabayin shi ne asali fahatajja bihi ashabuna ala yammumin bi kulle masu yi. wannan ya sa malamanmu na malikiya suka kafa hujjar cewa duk abin da yake a saman ƙasa yake ɗamfara da ita to ya halatta a yi taimama da shi kamar yadda suke cewa matuƙar ɗan adam bai san an tashi ba da haka za a iya taimama da dutse za a iya taimama da yashi da sauran abubuwa amma a wajen malaman shafi'iya su kuma suka ce kawai ba a iya yin taimama sai da ƙasa ba a taimama sai da ƙasa yawwa saboda a akwai hadisai da suka zo waɗanda suke guda biyu a ɗaya hadisin ya nuna cewa ana iya yin taimama ne da ƙasa kawai kamar yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ju'ilat ha li masjidan wa tahura an sanya min ƙasa kuma ta zama masallaci da kuma gurin da mutum zai iya yin taimama ina fatan mun gane to akwai kuma ruwaya wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura su malaman shafiya sai suke ganin ruwaya wa ju'ilat turbatuha tana fassara wa ju'ilat liyal ardu ne da haka ba a taimama sai da tarbaya su kuma suke ganin malaman malikiya tun da nan ya zo wa ju'ilatil ardu in an ce al'ardu kuma duk abin da yake hada da ƙasa sunan shi al'ardu sai suke ganin kawai za a iya yin taimama ko da ƙasa ko da yashi ko da marmara ko da dutse duk komai za a iya yin taimama da shi ina fatan mun gane to wannan sai ya sa aka samu saɓani me ya jawo haka su malikiya suna ga al'asu shine a tabayun saboda tunda wannan ya ce al'ard wannan ya ce turab to kowanne a bar shi a ma'anar shi su kuma malaman shafiya suna ganin kawai ɗaya yana fassara ɗaya ne shine abin da malam yake cewa ya ce wa shafi'i muradifu turabi a wajen shafi'i ya ce ya ba su da bambanci da ƙasa ƙulna khilaful asli jawabi sai muka ce wannan kuma ya saba wa asali saboda asali shine a tabayin na'am وقابل, وقابل الإضمار الاستقلال من غير إضمار فكان أصلا حجة بعضنا على تحريم أكل السباع خبر الكريم صلى عليه الله أكل كل ذي ناب من السباء حرم يحتذي مخالف إضمار مأكول لنا فالأصل الاستقلال قد تبين هذا ما لما مالكي على التمتين يتزاكي saɓanin ragowar mazhabobi ina fatan kun gani malam kana so ka ci ne <laughs> ya halatta mutum ya ci mage a mazhabar malikiya yawwa al'aklu a hadisin da ya zo na magana cewa naha an kulle zinabin minas siba wa kulle zi miklabin minas tsayin malikiya ba sa aiki da shi wasu daga cikinsu kawai suna kafa hujja da ayar suratul an'am qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ya tsamo, illa an yakuna maitatan aw daman masfuan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bi saboda haka to wasu kuma waɗanda suka yi aiki da hadisin sai suka mai tawili suka sa idmar ma'ana naha an kulle zinabin minas ba. manasta shine naha amma a kuli kulli zinabin minas siba mana an haramta cin duk abinda eh, abubuwan nan da suke farauta suka ci to shine malam a nan gurin yake cewa wa qabalal idmaru listiqlala idmar yana fuskantar eh, istiqlal ma'ana amma wal asl shine rashin idmar mana asali in nassi ya zo ka fassara shi ba tare da ka kaddara wani abu wannan ne asali ne asali a nassi ya zamanto cewa in dai nassi ne to ka kaddara wani abu a cikin nassin ba wai ka kaddara wani abu a cikin nassin ba shi ne asali ba asali shi ne ka fassara shi yadda yake kaga in muka ce na an akli kulli zinabin minas ba yana haramta cin su zaki da kuma sumaki ina fatan mun gane da irin su hankaka ma yana da fiƙa ne yana farauta shirwa ce take farauta shirwa ce take farauta to kaga ya haramta cin su amma su wasu daga cikin sai suka ce abin da ake nufi shine ma'akul abin da suka ci to wannan kuma ya saba wa asali shine malam yace wa qabala al-idmaru lil-istiqlala min gairi idmarin fakana aslan hujjatu ba'abina wasu daga cikin mamalikiya sun tafi akan taharimi akhli sibai kabarul karimi salla alaihi lahu aklu kullu zinabin min siba wasu daga cikin malikiya sun haramta cin naman abin da yake farauta saboda kabarul karim mana saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mai girma wanda yake cewa na an kullu zinabin min siba shine yake cewa mukhalifu idmarin ma'akulin ya saba wa waɗanda suka ƙaddara saboda falasolisti istiqlalu ta bayyana. saboda asali shine ya zama mustaqil amma dai abin ya fi shahara a malikiya shine ya halatta a ci waɗannan abubuwa ina fatan mun gane amma ba dukkansu ba na'am amma jimuwar kam suna aiki da zahirin hadisin ba sa izmarin komai na'am وقابل التأسيس بالتأكيد والأول الأصل بلا ترديد أصحابنا المتعة لم يجب على مطلق إذا اختصاصها جلا بمحسن ومتق والمعترض يقول تأكيد لما قد افترض ليبعث المكلفين للعمل قلنا خلاف الأصل والأصل فضل نعم أبن دمالا يكي فلا أنا أقول gurin shine إذا أكي مغانا guda biyu to ya zama kowace magana tana da ma'anarta ba tana ƙarfafa uwarta ba wannan shi ne asali saboda haka Allah maɗaukakin sarki da ya ce a lajuna alaikum in tsallaftumin nisa ma lam tamassuhunna na hunna wa hunna alal ya qadaruhu wa alal muqtiri mata'an haƙƙan alal ne. kaga wannan ayat tana nuna cewa in ka saki mace to kaɗan ba ta wani abu wanda za ta ji daɗi to malar subhanahu wa ta'ala da ya tashi rufa magana sai ce haƙƙan alal muhsini haƙƙi ne akan masu kyautata ɗaya kuma haƙƙan alal muttaqi sai suka ce to wannan yana nuna cewa ba wajibi bane ne ka yi wa mace kyauta an ka sake ta saboda ya ce haƙƙan alal muhsini inda ya zamanto cewa na kowa da kowa ne to da ba za a ce haka na musinin ba saboda wannan kuma shine tasis ya zamanto magana farko ta bambanta da magana ta biyu yau wannan shine asali idan mutum yanzu ya ce tsallabtu imra'ati tsallabtu imra'ati tsallabtu imra'ati saki nawa kenan saki uku ba za a ce a kawai yana maimaita magana ne yana so ya maimaita a magana idan na ce li muhammad alayya al li muhammad alayya al li muhammad alayya al nawa kenan dubu uku idan ne da awa cewa kawai dai don ina so kowa ya fahimci cewa yana bi na bashi shi yasa na maimaita har su uku to ba za a gamsu da wannan maganar ba saboda tasisul kalam fulamin ta'kidi mana ya zama idan kai magana ta zamanto kana yin sabuwar magana ne shine daidai ba wai ya zamanto kana maimaita wata bane lillahi alayya an usalliya rak'atayn lillahi alayya an usalliya rak'atayn dole sai na raka'a nawa hudu ina fatan mun gane to shine su ma a nan gurin malam yake ce ashabun almut'atu lam yaji ala mutalliqin idza iktisasu hajala bi muhsinin wa muttaqin yace tunda shari'a ta ware shi da muhsin da kuma muttaqin to yana nuna ba wajibi bane sai ce wal mu'tarid yaqulu ta'kidun lima qad turid liyab'as al mukallafin lil amal yace shi kuma wanda yake mana challenging yana ganin kawai an faɗa ne don mutane su zabura wajen aikatawa tunda an ce haƙƙan alal musini to kai baka so ka zama cikin masu kyautatawa haqqan alal muttaqin kai baka so ka zama cikin masu tsoron Allah kaga wannan zai sa ka samu karsashi ka yi kokari wajen ka ka kai na'am wa qabala at-taqdim wa at-ta'khir tartiban al-asl lana taqrir shartiyyah al-'aud ala wujubi kafarat az-zihar bidh-dhunub بقوله ثم يعودون لما قالوا فتحريرا وغيرنا سما فيه إلى التقديم والتأخير كنا خلاف الأصل في التحرير وقابل العمر نعم, نعم. ما لن يجي قابل التقديم والتأخير التقديم والتأخير سوكما سنة فسكنت هنا أما الأصل شيني عدم التقديم ما in جيزو ya يديك ka shi ba ka ce a wannan zancen an gabatar da wani abu an yau da wani abun baya saboda haka malam yake cewa lana taqriru shartiyatul audi ala wujubi kafaratiz zihar Allah subhanahu wa ta'ala a suratul mujadala da yake cewa wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqaba suka ce wannan mu a wajen mu malikiya yana nuna cewa sai in kayi niyyar zaka koma saduwa da ita sannan zaka yi kafara amma in baka yi niyya ba to babu kafara a kanka amma wasu suka ce a akwai taqdim wa ta'khir ma'anar ayar wallazina yuzahiruna min nisa'ihim fatahriru raqabatin thumma ya'uduna lima qalu sai sun yanta yanga sannan kuma za su koma zuwa mata ce wannan ba shi ne ya fi zama daidai ba saboda shi ne adamu taqdim na'am وقابل العموم بالخصوص والأول الأصل على المنصوص مستغرق, مستغرق اللفظ لما يصلح له هو العموم والخصوص قابله نعم asali idan aka yi magana to wannan maganar amaci ba za a taɓa yin da'awar taksis ba sai an samu wani dalili in aka yi magana to al'asir shine wannan maganar ta zama amma amma ba za a taɓa yin da'awar taksis ba sai idan ya zamanto cewa wannan maganar akwai dalilin da zai sa ta zama maksusa wasariƙo wasariƙatu faɗawa ya asali shine wanda ya saci naira ɗaya ma za a yanke mai hannu sai dai kawai da yake an samu wasu dalilan daga baya shine ma'anar wa qatil umuma bil khususi wal awwalul aslu ala al mansusi na farkon shine asali saboda haka shi sa lokacin da wani mace ya sumbanci wata mace wani namiji kai ya sumbanci wata mace da ya sumbance ta sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wa aqimis salata nahari wa zulafan innal hasanati يذهبن السيئات saboda haka sai mutumin ya tambaya nan sun salam ya ce ali haza khasa shin wannan ta keɓance ne saboda Allah ya saukar da ya ce tsayar da sallah saboda kyawawan ayyuka suna goge munana sai mutumin ya ce ali haza khasa wannan ya keɓance ne ne ni kadai sai ya ce bal lijani ummati kullihim wannan ya haɗa dukkan al'ummata saboda haka al'asir duk lafazin da ya zo am to ya um wal aslu itiqadu umumihi wannan shine asal shine mala yace mustaghriqul lafzi lima yasluhu la in baka san menene am ba to am shine abin da yake haɗe duk wasu lafza waɗanda suka dangance shi innal insana lafi kusur ya nuna duk wani ɗan adam ya shiga ina fatan mun gane a fi ma sakatis sama'u al'ushur ya nuna duk abin da ya fito daga cikin ƙasa saboda haka shi al'am yana nuna duk wani abu wanda yake da alaƙa da shi to zai shiga cikin wannan a wannan bayanin ina fatan mun fahimta mm. saboda haka malam yake cewa wal khususu qabala shi kuma khas yana fuskantar umum shi abin da ake nufi da at-takhsis ko al-khusus shine qasrul ami ala ba'd afradihi li dalilin yaktabi zalik mana am ya zamanto ka sanya shi aiki a wasu bangarorin ba duka ba kamar yanzu a annabi sallallahu alaihi sallam da yace fi ma sakati sama'ul usha duk abin da ƙasa ta fitar to za a fitar da ɗaya bisa goma to za akwai abubuwan da suka yi taksisin wannan hadisin annabi sallallahu ya ce laisa fi ma duna khamsatu awsuqin sadaqa duk abin da bai kai awsuqi biyar ba babu zakka a ciki ina fatan kun fahimta na'am saboda haka wannan shi ake kira a taksis saboda haka duk lafazin da ka gani ba a da'awar cewa an yi sa sai in an samu dalili wanda zai hukunta haka na'am to zai faɗa samun umum ɗin na'am ثم العموم بعضه لغوي ومنه عرفي كذا عقلي أولها من نفسه العموم ثلاث أي من غيره معلوم أسمى الشروط عندنا الذمية عم حديث من أحيا بأرض ويعم من بدل المرأة في من قد ملك للحنف الخال والعم سلك وقوله ما أبقت السهام للأكثرين حجة ترام حديث ما فاتكم فقدوا جلا حديث ما فاتكم فقدوا جلا قضاء أقوال كذا ما فعل نعم ما لن يكتشوا شيء العام ko الأموم al'umum ya kakkasu kaso akwai umumin lugawi mana wanda daga lugar larabci dama shi amini akwai umum urfi wanda urful istimal shine ya zama da shi am akwai kuma akali wanda duka kowanne daga ciki malam zai zo ya yi bayani a kansa filla-filla zai yi bayani a kan umum urfi umum lugawi umum akali to malam ya fara daga na farkon shine umum lugawi shi umum lugawi shi ma iri biyu ne akwai wanda a karan kansa amu su ne abubuwa guda uku da zai zo ya faɗa asma'u shar da kuma asma'u al-istifham ina fatan mun gane da duka malam zai zo ya faɗe su kaga waɗannan dukkansu su a karan kansu dama umumat ne umumat ne da kuma ismul mausul shine na uku asma'ul shart asma'ul istifam da kuma asma'ul mausula waɗannan su ne waɗanda a karan kansu su a amni ba sai sun haɗu da wani ba akwai waɗanda kuma sai sun haɗu da wani abin suke zama am kama alif da lam in ka haɗa shi a cikin suna sai ya zama am ina fatan mun gane yawwa irin su ayyu duka waɗannan kaga yi sun haɗu da wasu suke zama a irin su al-mudaf al-mudaf kaga an kace kamis kaga ba an bani riga ɗaya ne amma an kace kamisu zaidin kaga ta zama duka rigunan shi wa in ta'uddu Allah? kaga wannan am ne saboda an yi ibafarsa zuwa ga ma'arifa shine malam ya fara daga na farkon waɗanda suke min nasfi hal umumu mana ita a karan kanta amma su ne guda nawa guda uku da wanne da wanne asma'ul shar asma'ul istifham al asma'ul mausula to sai fara daga asma'ul shurut yace asma'ul shurut inda na yi amma hadithu man ahya bi arbin wa ya'um yace a wajen mu malikiya da annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahya ardan fahiya lahu duk wanda ya raya kasa to tashi yace to wannan ya hada hadda zimmi har zimmi shi ma yana cikin wannan saboda haka zimmi shi ma ya shiga cikin wannan da haka shi ma inda zai raya kasa to zai zamanto cewa ta zama tashi mana ƙasar da take matacciya kamar labi ya je labi ya yanka to ba wanda zai zo ya kwaci tunda shi ma a ƙarƙashin musulmai yake zama ya ce wa un man baddala almar'ata fi hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce man baddala dinahu faqtuluhu to shi ma hada har da mace shine abin da yake nufi da man baddala nan. saboda haka ba za a ce sai iya maza ba kamar yadda hanafiya suke faɗa har namiji shi ma ya shiga ciki ita ma kuma mace ta shiga ciki saboda haka kowa da kowa in dai baligi ne ya shiga ciki malam yake cewa man qad malak lil hanafi al khalu wal ammu salak da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yace man malaka zarahimin sai ce min ba ku taɓa kayo akan wannan hadisin ba man malaka za rahimin faƙad a taƙa alai duk wanda ya mallaki makusancin shi to ya yanto a gare shi wani aka yanzu ka ce bawa kawai ya bayyana kanin babarka ne to kawai mu ba ya zama ɗa <laughs> to shi ne abinda mala yake cewa nan ya ce man qad malak hanafi al wal da aka ce man malaka rahimin zuwa ƙarshe to da khal da am duka sai shiga ciki wa ƙaunuhu ma abqat sihamu lil na hujjatun turamu da annabi wasu salam ya ce ma abqat sihamu ko kuma ma abqat al furudu fali aula rajulin zakar to wannan shi ma saboda me kaga ismu shart ne yasu ina fatan mun gane sai ce hadisu ma fata kumu faɗo jala qada aqwalin kaza ma fa'ala da ya ce da a taitu ataytum salata fa'tuha wa alaikum as-sakina ma fasallu wa ma fatakum fa'timu wa ma fatakum to wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai yake nuna mana cewa kenan hatta zantuttukan ma da aka yi baka nan za ka rama wadda in ka zo ka samu liman a raka'a ta uku to ba za ka ce kawai ruku'u da sujadan za ka rama ba har karatun fatiha sai ka rama a raka'o'i biyun da za ka biyo da su shine abin da malam yake nufi na cewa yana maka nufin cewa har abubuwan da suke a akwal ne da afal duka sai kara masu saboda haka shi ya a sallar jana'iza kamar yadda wasu malaman suka faɗa ita ma sallar jana'iza idan mutum ya zamanto cewa ya samu liman bayan kabbara ta biyu ko ta uku in ya tashi rama abin da yake tsakani ma zai rama ba zai yi kawai na kan yadda wasu ke faɗa ba kawai in ya zo a a kabbara ta uku ne na gama kawai ce Allahu akbar Allahu akbar nan a ɗauke ya tafi ba zai faɗi haka ba malam yake cewa a hadisu ma fata kuma faƙubau ko faƙubu jala ƙaza a ƙwalin ƙaza ma fa'ala me ya jawo wannan saboda ismu sharɗi ne fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim sai kuma so saboda haka shi kuma wannan sunan ya um na mu je malam kadhaka listifhamu ma yahillu li فقال ما فوق الإزار شملي نعم. وهكذا الموصول صحب الشافعي يدخل ذمي بقول الشارعي يظاهرون بعد والذين وبعضنا يعمم الحاكون إذ مثل ما يقول في يعم الزاني irin gyaran mu na a haɗe shi da wancan yake cewa kazal istifham mana asma'ul istifham suma in dai suka zo to suma suna nuna umum wani mutum da ya tambaye annabi sallam cewa idan matata tana haila menene ya waje ba a kaina mana me zan iya jin daɗi da shi me ba zan iya jin daɗi da shi a jikinta ba sai annabi sallam ya ce masa mafokal izar abin da yake saman gyautan da ta sa ta ce wannan kaga yana nuna cewa bai halatta a ji daɗi da ƙasan gyautan ba ina fatan mun gane shine abin da malam yake cewa duk da kuma wannan ba shine rajiyi ba za a haɗa hadisai ne a yi amfani da su kaga akwai hadisin isna'u kulla shay'in illa nikah to wannan sai ya nuna kawai iya farjin mace ne ba za a iya jin daɗi da shi ba amma ko ina na jikinta duka za a iya amfani da su irin su mawardi suna cewa har tsakanin mazaune duk za a iya jin daɗi da su saboda su nuna ko ina ya halatta yin ban da farashi ina fatan mun gane malam ya ce wa haka zal mausul haka nan asma'ul mausula su ma duk nassin da suka shiga suna nuna umu ya ce sahabu shafi'i ya dukulu zimmiyin bi kauli shari'i ya ba'a da wallazina ya ce a wajen ɗaliban shafi'i to wallazi ne yi zahiru na minkum min nisa'ihim ta haɗar hadda azini har da kafirin amana da ake zaune da shi lafiya a ƙarƙashin musulmai yake biyan jizya to shi ma ya waje ba a gare shi ya biya giya afon idan yawa matar shi zihari shi ma zai zamanto cewa sai ya yi kafara saboda Allah ya ce wallazi na zahiruna haka Allah ya ce ko wallazi na na minkum ne ko sun summa ya'uduna ne kalu har zuwa ƙarshe kaga ya ce minkum kuma ga wallazi na a farko kaga wallazi na ism ne min asma'il mausula isim ne min asma'il mausula saboda haka tunda shi ma zimmi yana cikin musulmai tare da su yake rayuwa to shi ma wannan ya hada da shi saboda haka ya wajaba a gare shi idan ya zamanto cewa zai yi zihari to ya yi taka tsantsa saboda shi ma ka fara zihari ta hau kan shi ne malam ya ce wa ba'aduna yu'ammimul hakuna izmisul ma ya ƙunu fil azani ya ummu alfazal azani wasu daga cikinmu yu'ammimul hakuna suna ganin waɗanda suke naƙalto waɗanda suke bibiyan mai kiran sallah to su ma gaba ɗaya za su shiga ciki za su shiga ciki saboda haka idan mutum ya zo yana bin mai kiran sallah to ya waje ba a gare shi ya bi duka alfas ɗin ha irin su wajen hayi ala sala ba zai ce la haula wala ta illa billah ba tunda annabi sallallahu alaihi ya ce idza sami'tumul azan faqulu misla ma yaqulu al mu'azzin to ina ismul mawsul ana ina ismul mawsul yake a cikin hadisin nan na ma dinnan ko ma dinnan bi ma'ana me bi ma'ana allazi faƙulu misilan lazi ya ƙulu kul mu'azzin saboda haka suka ce akwai wasu daga cikinmu da suka kafa hujja da cewa idan mutum yana tare da mai kiran sallah ya ji ana yi ya bi to duka alfasin zai faɗi irin yadda mai kiran sallah yake faɗa ne ba zai ce la'awul wala quwwata illa billah a wajen hayya ala salah da kuma hayya ala fala ba sai ce arzani na يعم ألفاظ الأذان الزاني بامرأة له نكاح أمها كأسلك الزاني ده كوي الزاني بامرأة له الزاني نكاح بامرأة له نكاح أمها لأن ما طاب لكم يعمها حديث صلوا خلف من يقول لا إله إلا الله فسقا شملا نعم يتي الزاني بامرأة له نكاح أمها wanda ya zina da mace ya halatta ya auri babarta me yasa li'anna ma tsaba ya ummuha saboda banki ma tsaba minan nisa'i ya shigar da ita ciki tunda Allah ya ce ku ma tsaba minan nisa ku auri abin da ya daɗaɗa gare ku na daga mata to yace wannan yana nuna cewa kenan har wacce ya zamanto kayi zina da babarta to babu surkuta a tsakani ya halatta ka aure ta shine ma'anar anna ma tsabalakum ya ummuha sannan na biyu yace da annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu khalfa man qala la ilaha illallah to yana nuna har fasiki za ka iya sallah a bayan shi ko da yana zina yana cace yana sata in ka ganshi a matsayin liman kawai ka ba a sallah ce ba zai hana a ƙi bai sallah ba tunda ya ce la ilaha illallah tunda kaga sallu ala man qala la ilaha illallah أين اسم الموصول في هذا الحديث؟ من؟ yawwa kaga man din nan ta um wanda ya ce la ilaha illallah in dai ba san ya yi wani nafid wanda zai warware ta ba ina fatan mun gane to mu je shi wal amu fi madlulihi ayyu wa al mudafu urfu nafyu nukrin thumma kul fa ayyuma imra'atin qad ankahat li hurratin balighatin qad أريف أعلاها لدى ابن القاسم لكافر أغلى من المعمم من بعد قول سائل أي الرقاب ثم أتى له لذا ثم أتى له لذلك الجواب نعم malam ya ya gama magana akan wanda mana wanda su a karan kansu amu ina fatan mun gane sai kuma malam ya zo yana yin magana akan waɗanda suke ittisabul umum in sun haɗu da wani abin mana sai sun haɗu da wani abin sannan za su zama amma amma in ba su haɗu ba to ba za su zama amma ba Shi ne malam ya ce wal'amu fi madululihi ayyu a cikinsu akwai ayyu akwai al akwai muzaf ilal ma'arifa ina fatan mun gane ina fatan mun fahimta to shi shine mala yace mudafu urfin shi ne wanda aka izafarsa zuwa ga ma'arifa sai ce yace nafiyu nukurin me ma'anan nafiyu nukurin annakiratu fi siyaqi annafi ma kullu sai kuma kullu duka waɗannan sai sun haɗu da wani abu suke zama am ina fatan mun gane ne malam ya ce fa ayyu mamra'atin qad ankahat li hurratin balighatin an mamat yanzu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayyu mamra'atin an ka hadnasaha bi ghairi izni waliha fa nikahuha batilun batil wannan ya hana duwata ya hada duk wata mace shine ma'anar qad ammamat yace hadisu a alaha la dabbulul qasimi likafirin agla minal ku gyara nan gurin agla minal da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ayyur riqab afdal in mutum zai yanta ga wanne ne ya fi wanne ne ya fi a wajen yanta ga sai ci aglaha samanan ko kuma a alaha samanan wanda suka fi ɗaukaka suka fi kuɗi da tsada su suka ci yace ce to in aka samu kafiri wanda ya fi tsada to shi ya fi cancanta a 'yanta fiye da musulmi a wajen ibn al-qasim amma yawo shi ne ya ce hadisu a alaha ibn al qasim le kafirin a'ala min al-mu'assimi min ba da sa'ilin ayyun riƙab sun ma'ata lahu li zalikal jawab kun fahimci wannan malu shahid shi ne saboda ya ce ayyun riƙab kaga lafazi lafazi ne na umumi saboda kuma nan sassar mai ce masa a alaha samanan ko aglaha samanan to yana nuna cewa duk abin da ya fi kuɗi ko kafiri ne ko arne ne ko ba majuse ne to shi ya fi cancanta fiye da mu'assif ne musulmi muje wa samanul kalbi wa samanul kalbi haramun amma ma kila ba saidin indana fa haruma na'am annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin muslim yana cewa samanul kalbi khabith samanul kalbi khabith ma'ana kuɗin kare dauɗa ne malam ya ce to wannan yana nuna cewa har karan farauta da aka halatta yin amfani da shi shi ma haramun yi so yanzu bai halatta saboda farauta ka ce kare ba ba za ka ce kare ba idan sun ce in ta kama dole ba yadda za a yi sai ka siya ka rasa wanda zai baka kyauta to sai wai ka siya amma al'ismu alaman <laughs> al'ismu alaman ba a wanda ya siyan ma shi ne yake da zunubi ina ganin kun fahimta la tubtilu a'malakum na eh su abin da suka ce wai zunubin ne na kan wanda ya siyan <laughs> ko kuma ga in bai zama malarura ba ka hakura da shi yawa saboda annabi sallallahu alaihi kaga da yace samanul kalbi khabis anan ina am yake a cikin nan alif dalam alif dalam mm, alif dalam kaga ya um jami'al kilab ya nuna duk wani nau'i na kare haramun ne mutum ya yi amfani da shi ina fatan mun gane la tubtilu a'malakum naflan shamal kaza salatul jam'i lil كذا صلاة الجمع الفذ فضل عما كثير الجمع والقليل فلا نرى بينهما تفضيلا malam ya ce la اعمالكم a الله سبحانه وتعالى سوره محمد يتي ولا Muhammad wannan yana nuna cewa idan ka fara nafila musamman in ka yi rabi to ko da liman ya zo kai sauri ka karasa amma ka ka yanki saboda an ce la tubdilu a amalakum to yace wannan ya hada hadda nafila tunda in aka yi magana a kan farilla ko kuma abin da ya zama dole in dai ba a samu dalilin da ya kasace ba to har fula ma ta shiga ciki shine malam ya ce kaza salatul jam'il fadhi fadal amma kathiral jam'i wal qalila fala nara bainahuma tafsila annabi sallallahu alaihi wasallam da yace sallar jam'i ta fi sallar mutum ɗaya da daraja 27 mala ya ce wannan yana nuna kowanne irin jam'i kowanne irin jam'i kowanne irin jam'i zai samu wannan lada sawa'un mutum biyu ne suka yi mutum uku ne suka yi mutum ɗari ne suka yi ko mutum miliyan ɗaya ne suka yi kama a harami ya ce daya ne haka mala ya faɗa amma gaskiya abin da ya fi inganci shine ba ɗaya ba ne wannan shine ya fi inganci saboda a annabi sallallahu a cikin hadisi yana cewa salatun rajuli ma'ar rajuli aska min salati wahdahu wa salatun rajuli ma'ar rajulaini aska min salati ma'ar rajul wahid sallan mutum tare da wani ita ta fi lada fiye da sallan shi kadai sallan mutum tare da mutum biyu ita ce ta fi lada fiye da sallar da ya yi da mutum ɗaya to kaga wannan yake nuna duk sannan mutane suka ƙara yawa to ladan ma yana ƙaruwa ina fatan mun gani na'am aimani aimanukum aimanukum lishafi'i ya ummu kafarat al-ghamus fa hiya hatmu hadithu la zakata fi malin ila hululi hawlin huddatun lana ala kaunil ladhi istufida la yadhammu la yadhammu na'am kaunil ladhi kaunil ladhi istufida la yadhammu ila alladhi alhawlu lahu mutammu na'am yace aymanukum lishafi a wajen imamu shafi'i yana ganin kowace rantsuwa ana mata kaffara muna da ire-iren rantsuwa guda nawa uku da wace muna da alyaminul munaqida ko mana mutum ya ce mi wace iri ce yaminul munaqida kamar yaya wallahi zan je gidan wana ko wallahi ba zan ƙara zuwa gidan wana ba wannan sunan ta yaminal munafida an yi ittifaki ana yi mata kafara sai kuma akwai lagul yamin ita kuma lagul yamin ita ce wacce mutum zai dinga yi a baki wani lokacin bai ma san san na ba ita ce yaminul ita ce lagul yamin ita wannan an yi ittifaki babu kafara saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala la kuma Allahu billaghwi fi aymanikum Sauwa ita kuma ta farko Allah ya ce walaki a bima a iman. ita ce mir munaqida to sai rantsuwa ta uku ita ce wata malam shahibi ya faɗa al-yaminul ghamus ma'ana rantsuwa akan ƙarya mutum ya rantsi akan abin da ya tabbatar cewa ƙarya ne to ita kuma wannan rantsuwar ita ma a wajen jumhur ba a yi mata kafara a wajen jumhur wannan rantsuwar ba a yi mata kafara amma shi shafi'i yana ganin cewa yaminul gamus ana yi mata kafara ha ita ma ta shiga ciki saboda umumi saboda ya ce walakin yu akhizukum bima aqattumul ayman kaga akwai alif da lam na'am malam yake cewa hadisu la zakata fi malin ila hululi haulin hujjatun lana ala kaunin ladis tufi da la Ya yace da annabi sallallahu alaihi yace la zakata fil mali hatta ya hula alaiha al Ya yace hujja ne mu a wajen mu malikiya cewa idan mutum yana da kuɗi kuma wannan kuɗin nashi aka samu riba a tsakiyar shekara to wannan ribar babu zakka a cikinta saboda ita ribar bata shekara ba amma dai a wajen wasu malaman akwai zakka saboda ai daga cikin uwa kuɗin ta tsorurta so abin da ya fi yi shi shine mutum ya fitar masa da zakka matukar yana nan a ajiye malam yake cewa نعم وعندنا حديث لا صيام وجوب تبييت بنفل عم وكل مسكر نبيذا شملي والشافعي الزوج والشافعي الزوج النكاح لا يلي بقوله كل نكاح ما حضر أربعة به سفاح لا يقر وليه, وليه وخاطب وشاهدا عدل وعدهم بذاك ما بدا نعم malam yake cewa a wajenmu malikiya azumin nafila in za ka yi dole sai ka yi mai niyya in ba ka yi mai niyya ba ka da azumi me dalili ya ce dalilinmu shine saboda la siyama liman lam yubayyit liman lam yubayyit siyam qabla tulu'il fajr babu azumi ga wanda bai riga yayi ne azumi ba kafin alfijir yake to yace to wannan ya hada hadda azumin nafila a wajen mu malikiya yace sannan a wajen mu a duk wani abu da yake sa maye ko da tsinyi to haramun ne a sha shine wa kullum muskirin nabizan shamila har nabiz ma ya shiga cikin abin da yake sa maye don haka haramun ne a sha shine abin da mala yake nufi a nan sai ce wa shafi'i zauju an nikahu layin a wajen shafi'i zauj ba zai taɓa yi ya juye zama waliyi ba saboda ne saboda annabi sallam ya ce duk auren da mutum hudu ba su halarce shi ba to ya zama zina waliyi da kuma ah, mai hudu ba kuma wanda yake neman auren kenan sannan kuma da shahida adili to kaga ya bambanta waliyi da kuma mai neman aure yawwa saboda haka a takaice malam ya yi mana magana akan bangare na farko na am ma'ana al'umumin lugawi wanda al'umumin lugawi din nan ya kasu kaso biyu ko akwai wanda yake amun ne binafsi amma akwai kuma wanda yake amun ne ma a gaidi sai ya haɗu da wani sannan yake zama am su shi am binafsihi su ne da wanne da wanne asma'u shar al istifam asma'u al-mawsula shi kuma amun ma a gairi hifa hmm. yawa na kira fi siyaƙin nafi kowanne kuma ya kama na misalin shi yawa kun a wajen alif da lam ya kawo mana samanul kalbi ko hadis a ayyu ya kawo mana ayyu mamra'atin ko to wanne ne misalin ne kira fi siyaqin nafi la zakata la siyama ga kuma nan ita ma ya kawo hmm, to Allah ya bamu da cewa <coughs> ina ganin zamu mu takaita a nan in Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba daga ɗaya ɓangaren na'am insha Allah ta'ala Allah ya ba mu dacewa za mu ci gaba da darasi na sha biya. to kuma dai zai zo mun tashi muna da yan mintuna shida ba sani ba ko akwai mai tambaya min lamala yana cewa wato da ba ba ya ban gane ba

Allah ne mafi sani su dai sun ce zai yi kafara so kaga tunda matakan kafara uku ne to haka zai bi su awa zai iya yanta yanga ai shi ne ai a ƙarshe kaga ko da ba zai azumi ba akwai ciyar da miskinai so maratib ne guda uku su dai shi ne zahiri kuma dai matsala ce ba ittifaki ba ne magana imamu shafi'i ce

to ita ma a fatawar ragowar ba za a ci ba amma a fatawar malikiya wanda shine zancen da ya fi shahara a mazhaba to ita ma kaga za a ci raji shine ba za a ci duk abin da yake da fika ba saboda kabarul karim kamar yadda malam ya faɗa so tunda akwai kabarul karim to ba za a ci ba gaskiya na'am shi yasa ni ma na ce maka in kayi nisa kama a ce kayi raka a ɗaya ko ka kusa gamawa to sai yi maza maza ka ƙarasa ƙila ka fahimce ni hmm. Hmm. rawayoyin duka guda biyu sun inganta rawayar faɗu sayihu Musulmi. rawayar fa'acinmu ita kuma a rawayar bukhari yawa duka biyun sun inganta hmm. duka guda biyu sun inganta amma dai ta bukarin ita za a gabata karamakallah aka yayi in kuma ya bi mazabar malikiya ita ce ruwayar muslim faqbu sai ya rama irin abin da liman ya a baya in kuma cikawa ya yi to zai mayar da abin da ya samu a matsayin farkon sallar shi ina ganin za mu dakatar da tambayoyi haka ga malaminmu yayanmu Dr. Uh, Muhammad Alhaji Abubakar ya kawo mana ziyara a wannan majalisi na usul fiqh mai albarka wannan ziyara ce wacce muke alfahari da ita kasancewarta ziyara ce ta ƙarfafa gwiwa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sakawa dakta da alkhairi za mu so uh, duk da lokaci ya tafi dakta mana wasu kalmomi na taujihi a waɗanda za su amfani mu dakta muhammadu alhaji abubakar mu ne a jami'a ko da muka je jami'a ya riga kammala master malam ya je jami'a in ban manta ba 1993 mu kuma mun je 2002 shekaru tara ne tsakaninmu so suna cikin manyan mu waɗanda muka samu taujihat a wajensu ina kuma fatan insha Allah ta'ala zai gaya mana wasu kalmomi waɗanda za mu amfana da su da izinin Allah karamakallah to alhamdulillah rabbil alamin wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin uh, nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ba haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na farko dai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sara wannan saduwa domin duk abin alkhairi baya tabbata sai da tofiki daga Allah kuma duk aikin alkhairi yana da wahala nan da nashi kuma sakaci irin na dan adam da kuma rauni irin na dan adam to idan aka dage aka yi wannan aikin kaga sai a gode wa Allah subhanahu wataala to muna yi wa Allah godiya sannan makarantar bara'imul iman karkashin karkashin shagorancin da uwa malam shaibu da suka tsara wannan su malam saka musu da alkhairi haka na dan uwa dr jamilu yusuf da ya dauki sa ya bar iyalansa da ayyukansa musamman ya taho ya shafi wajen awa nawa ana ta karatu ba gaziya shi kasa wani ba karamin aiki ba ne. to Allah sa ka masa da alkhairi a taujihin ai ba wani taujihin da za a yi taujihin da za a yi shine kawai ƙara himma wajen neman ilimi sannan kuma ilimin da aka samu da ci dauracin safa. a wajen awa goma ku mm. in za a yi karatun awa daya a sati ka karatun wata nawa ke na wannan bi da rabi <laughs> karatun wata bi da rabi za a yi a kwana biyu ko? Mm. kwana biyu ko bai da haka ko uku kuma wannan baka zama aiki ba ne to kwakwalwa za ta ji jiki kuma jiki ma zai ji jiki takarda ma yana za ta ji jiki <laughs> kowa sai ya ji jiki to amma idan aka dage da muraja'a shine a hammushe ah, muraja'a shine a hannu shi wancan daura ta farko da yayi an tura whatsapp na saurari wasu daga cikin karatukan da shi dr jamilu ya yi na ji a ciki ke cewa sai an yi hadda musamman usulun fiqh ba hadda ba zai yi ba ka'idoji ne dole shi ka haddace su ba abu ne za ka fahimta za ka wuce ba a fahimta ana so amma sai bayan ka haddace saboda ga adage da muraja'a abubuwan da aka yi na kare zamanto an zo kuma wato an yi ɗinki amma ba dinka ba daure bakin ba ɗaure bakin zaren ba tukuna a sha kuma sai ya riga ya fita kuma wasiyar da kullum malamai suke faɗa kuma shi ne tushe a kyautata niyya domin rauni irin na dan adam niyyar nan cikin minti ɗaya za ta gyaru cikin sakan ɗaya kuma za ta lalace to tana da wahalan gaske to Allah ya sa albarka cikin wannan daura da aka shirya wato zaurat mukassafa malam dr yusuf dr jamilu yana daga cikin yawa da aka yi musu baiwa suka halarci wadannan daurat a saudiya da yawa ɗalibai da jami'a sun je da yawa amma kaɗan ne suka amfana da yawan daurat kuna jana ba ku labari ya sun je riyad sun je kaza kaza to sun lijimci ilu wannan daurat na malamai da safe za a fara daura har dare zan iya tunawa daura da aka yi masjidil balawai tana nan kuma to bayan sallah su baki, za mu je dauran nan to a aka dan karatu wajen biyu aka dan huta karfe goma za a sake dawa a yi bayan azahar a yi bayan la'asar a yi bayan magarba a yi bayan isha'i a yi malamai ne aka dauko daga riyad daga ina ne duk kasar sauri aka kawo su da tafai iri-iri to kaga malam ya amfana da wannan daura da yawa kuma shi ya zo ya assasa wannan a Najeriya kuma Allah ya saka masa da alkhairi kuma dole ne a yi wannan daura ba dan komai ba da can karatu da ake a sauro dalibi kullum yana zuwa gudun malami yana karatu kullum yaje yana ɗaukan karatu sai da cikin lokaci kankani ya soke littafi kama yanzu malaman ba su da lokaci ɗaliban ba yanzu duniya koyar yana hula mai kyau riga mai kyau takalma mai kyau to kaga karatun sai zama ta wani iri karatu sau ɗaya ake a sati awa ɗaya to za ka soke littafi san da aka soke littafi waɗanda aka fara karatun da su kusan galibi ba sa nan ma to shi sa ake samu dama ake yawan daura mu kassafa lokaci kankani a sauke littafi muhimmi ne wannan gaskiya raga wasu wurare da yawa sun fara yanzu mataki daban-daban akwai na du'a wanda da kusa yake na hadisi a wata suke a kano dr bashir na ga ya fara ku masjidul furqan wasu littafai da wasu du'a dr sani yana yi na ji kuma a bauchi ko dauran alfaitu suyuti to haka nan dai a to dole ya da a karfafi irin waɗannan daura din saboda a bada dama nan da an sha magana ana yana maganganu to amma dai Allah bai tabbatar ba to alhamdulillah malin shu'aibu ya dage ya sanna wannan sunna hasana Allah ya saka masa alkhairi kafin nan ma sun shirya wani karatu a sati sati ana yi ina ji ana yi usulul fiqh da qawaid ne ko wanda dan uwa Muhammad Qasim yana yi na ji kamar almunir ma suna yi karatun tafsiri ko a sati to akwai juhudi ana yi amma dai ba mu kasaba ba gaskiya to mu kasaban tana da muhimmanci kwarai da gaske yana da kyau a ci gaba da wani a karfafi wannan din kuma sauran fannoni su ma a duba inda za a yi a tsara su kanan ɗalibai ne matsakaita ko malamai ne zan ce eh akwai ya kamata a duba mashin ɗalibai na mubtadi'un domin tafiyan da ake in ba fito da wani tsari ba sai ka ji nan gaba suwaye malaman yanzu ilimin ya koma baya sosai shekarun jiya karatunmu na kafi kun ji na baku labari ku wani yana karanta da sahih buhari amma hadisi dai bai wuce layi biyar ba kurakuran karatu wajen biyar kuma shi ne malamin shi ne ki karantar da sai buhari yake karantarwa yana karanta yana fassarawa kurakuran karatu ba fassara ba kurakuran karatu ba kuma da wasali hadisi guda biyar kuma sahih buhari ke karantarwa to wani wannan dole a dawo da ɗalibai kan abin da ake nasa tasirin ilimi a fara da tushen ilimi fannonin duk a karanta su da fatan dai Allah ba mu damar da sauran yan uwa da su malam Shuaibu da sauran yan uwa gaba daya har da shi malam Dr. Alin a fito da wani tsari kan da yake zai game ko ina a makarantu da masallatai daban-daban a shigar da malamai daban-daban tare da za a abin ya samu karbuwa sosai domin ta da suna da yawa musamman inda misali yanzu aqidu munana suke tasowa kuma sai da ilimi za a su. كما دعي ابن تيمية كيشة فكل من لم يناظر أهل البدع مناظرة تقتوا دابيرهم لم يكن أعطوا الإسلام حقه دمت من ذي كيم بأي مناظرة دا إن بدأ يا زماء دي صوبة ببا مسلم جي حكي تو أنا كاو شبهوه أنا واس أب دا صورون سوشال ميديا إن شيئا وانيني وانيني تو أم باي با تم با أسكين صحيح بوهاري زا دوكو كشي غاز أسكين صحيح بوهاري ما ينا تبت أجين شيئا تو ما كي كارا تبا يا to dole sai an yin karatu kun karatu na ba ba ya da ruwan sanyi ba ya da ruwan sanyi ba a bai karatu da ruwan sanyi ba dole sai an sha wahala yanzu kuma wannan dawar da kuka zo kuka kulle kanku yau musamman a Maiduguri ranar asabar ranar kuma ranar biki wasu kila akwai wanda ya kamata su zo amma ba su ba dan me dan zuwa biki aure to wannan yana bukatar tun nafs sai mujahada to ba zan ci lokacin ku ba ina ƙara jaddada godiya ga dan uwa Dr. Jamil Yusuf akan wannan namijin kokari da yake yi jan raya ilmi wannan shine wato jihad kamar da ibn qayyim ke ce al jihad bil akwai bi sayfi wa sinan akwai kuma hujjati wal bayan wanda kuma yafi amfani bil hujjati wal bayan don ba kowa wannan zai yi din ba amma jihad bi sayfi wa sinan kowa zai yi ina magana karfi ake yi amma ilmin jihadin ilmi ba kowa zai yi ba saboda haka Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa masa albarka a rayuwarsa kamar da Allah ya kawo shi lafiya Allah mai da shi lafiya na makarantar bara'imul iman su ma Allah ya musu albarka tun da aka sau na makaranta suna ba da gudunmawa sosai wajen yada ilmi musamman wajen ba da su kwanan shibga marayu da yaran yan uwa ana wani shayabu ya yi kokari da yawa abubuwa da yawa to babu da abin za mu ce Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa makaranta ta bunƙasa kuma Allah ya karba mana kyawun ayyukanmu mu Allah subhanahu wataala ya gafarta mana su ah, kuma da ku ba da lokaci kuka zo Allah ya sa ku amfana da wannan daura abin da kuka samu Allah ya amfani ku ya amfani al'umma gaba daya wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin